jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international rfi barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar nigeria na kyautata zaton cewa wannan shine shiri na karshe da za mu gabatar maku a jihar sokoto a tarayyar nigeria alakar da ke tsakanin masu sana'ar fina-finai da kuma sashen da ya shafi addini musamman malaman addinin islama ya sa mun tattara wasu waɗanda za mu tattauna da su da farko muna tare da bello shehu a cina bello abdullahi ashana jamila bizubin nasiru bi hassan ashana kana ɗaya daga cikin masu wasannin kwaikwayo irin na gargajiya kuma kana taka rawar fina-finai yaya ake kallon ka ya kuma muhawarar take da masu kula da jagorancin addini a wannan jiha da ke rike da tuta ta addinin islamu a najeriya to alhamdulillah kamar yadda wayansu malaman sun kasama kamar kashi biyu zuwa uku da yake wayansu suna fahimtar cewa mu malamai ne masu isar da saƙo inda muryar wayansu ba ta kaiwa malaman ko kuma isar da saƙo ɓangaren da zai amfani mutane da yawa saboda abin da yake ainihin wasar kwaikwayo muna yin ne dangane ga irin yanayin al'ada wani ko kuma ganin wani ya yi ba daidai ba abin nan da suka yi ɓannata sai mu nuna ma duniya lalle abin nan da suka yi ɓannata domin ya gyara to wasu malamai sun fahimci lalle cewa abin da muke yi faɗakarsuwa ne wa'azantarsuwa ne ga al'umma wa'insu kuma suna ganin cewa abubuwan da muke ba daidai ba ne to alhamdulillah gaskiya mu a jihar sokoto ya gwargwado inda aka ce dirama ce wadda ke isar da sako ko kuma faɗakar da mutane to gaskiya muna yin ta sosai saboda shi yasa mutane ke shawar kallon diramar sokoto kamar irin ta kakanninmu ko kuma iyayen suka gabata marigayi dan wanzan mafi yawanci dirama shi kana ganin inda yake zuwa wurin boka wata ran ya ce yana son ya samu sa'a kuma bisa alhali boka karya ce shi ke shirya mai kawai don ya ci kuɗin shi ne to kaga duk waɗanda ke zuwa wurin boka suke ganin wannan cewa ashe shirme ɗaya ne zuwa wurin boka ba biyan bukata kaga sai su daina to ta haka ne malaman wasu suka fahimce mu wasu kuma ba su fahimci haka ba to madalla bar dai na fara da jamila visible visible ko ko invisible kike ma'ana sunan dai kafin ma in fara jamila visible suna ne na wasa ko ko suna ne na to gaskiya asalin suna na jamila adamu mai gidana wanda ya koya mini waka shi aka kira da kabir visible shi yasa nake biyaran da wannan suna jamila visible ke ashe matsayi bi kike takawa a harka fina-finai kenan gaki mawaƙiya ga ki kuma mai harka fina-finai ko gaskiya hakan. jamila wani irin kallo ake miki ke dai gashi ya mace ce kuma kin fito kina da halartar location ta rana ma canza a kwana ya ake maki wani kallo ake maki musamman ta fuskar da ya shafi addini gaskiya wasu mutanen sun jahilci abubuwan yadda suke tafiya sannan kuma wasu suna da kaihin tunanin da basu jahilce su ba kamar yadda wasu suka jahilce su su malaman mm. lokacin da aka ce na fara waka gaskiya na kalubalci wasu abubuwa musamman ga unguwarmu saboda duk inda na wuce zunɗe na ake ana kiran wai mm, ga ta nan dai ta zama yar studio ce ba ta da aiki sai zuwa studio iyaye na ma sai da suka sa kaɗa suka toshe kunnuwansu kenan wannan ya shafi ba ma malaman ba hatta al'umma ta unguwa wallahi hatta al'umma ta unguwa gaskiya na ta gana abubuwa amma daga baya da yake babanmu ya dan fahimci abubuwan shi bai damu da irin surutun jama'a ba shi ya bani dama ya ce in te in yi in dai zan tsare mai mutunci ne ni kuma ne mai alkawarin tsare mutunci ne malamai sun jahilci abubuwan wasu amma saboda sai ka ga wasu malamai su kwata-kwata yanzu haka nan unguwar mutum wada da latura akwai malamin da yana nan zaune da ran shi kwata-kwata ba rediyo ba tv ba ko rediyo ba a saurari gidan shi saboda ya jahilce abubuwan da yawa amma daga baya kuma wasu malamai sai ga gaskiya suna ganin cewa irin abubuwan da ake cikin fina ne abin da ke faruwa ne ake yana zama kamar wa'azi ga jama'a don duk wani bin da za ka ga an yi sai ka ga ya shahida wasu abubuwa da suke tafiya cikin gari to ka ganin mutane sai sun ka fara karkato da hankalin kansu waɗanda Allah ya karkato amma wasu gaskiya kan gararar zuciya gare su <laughs> Allah Ubangiji ya sanyaya ta su fahimta yauwa a zauna lafiya tsakanin 'yan wasa da malamai ai malamai iyaye ne su ne kuma kashin bayan ci gaban kowace al'umma domin tunatarwa suke zuwa ga hanyar Ubangiji da jinjina girma ki nake ta wa miƙa a rataye a wuya na kike iwa sarka ruwa har ta sauka kan shirwa kububuwa ga mashiga suna ta yankewa da raƙumi da sahara abin su sai kawa da yakuwa da tumatir miya a kan kaiwa bari mu dawo wajen nasiru ba hassan nasiru ba hassan a buɗe mana waɗannan harafa gaskiya sunana muhammadu nasiru nake so an nemi lakabi da sunan kakanni sakamakon wani abu wannan sirri ne jimawa ta cikin ciki mahaifiyata kusan shekara uku eh? yasa kakata take kirana da suna boyi boyi eh din nan kuma tana nufin alhaji shine sai na hada su nasiru boyi alhaji hassan allah sarki ashe allah zai nuna ma wanda shekara uku a ciki gashi na. nasiru yaya alakar tsakaninku so gaskiya akwai rashin fahimta tsakaninmu da wasu malamai ah, wasu sun fahimci harka fim yadda take tafiya sakamakon mi sakamakon suna da ilimi na zamani wasu kuma malamai din gaskiyar magana karamcin ilimin zamani da suke da shi shi yasa sun ka kasa fahimta sun yi tsayin su akan matsayin harkar fim a matsayin fasikanci mun yi ta kokarin gwada musu waɗanda ba su fahimta ba ga abin da amanhonmu ko kuma ga abin da muke nufi mu har ga Allah Allah ya sani ni dai tumi ba na shigo harkar fim ba ne kila a matsayin fasikanci ko wani abu makamancin wani a'a na shigo ne a matsayin sana'a domin in ciyar da al'ummata da kuma jiha ta gaba so da mun sha karkiya da wasu malamai waɗanda ba su da fahimta tunda wasu malaman da ake magana akwai waɗanda muke harka fim ɗin da su ba zan iya mantawa ba watan da ya gabata mun yi shutin ɗin fim ɗina da wani malami lokacin da na zo na gaya mashi ga da nake son shi mini ya ce mini ba zai amshi ɗin nan ba sai na ba script ya duba ya gani don tun farko na ya mai bayanin yadda fim ɗin yake saboda fim ɗin bangare biyu yake akwai bangaren musulmai akwai bangaren maguzanci yace in dai bangaren maguzanci zan bashi ba shi ba zai bangaren maguzanci ba amma da in zan bashi bangaren musulunci to zai karba ni bashi sarkin musulmi na wannan gari a cikin wannan fim din kuma malami ne na addini mai wa'azi saboda mi saboda yawa abin kyakkyawar fahimta mu dai a kullum abin da muka nuna musu ka fim muna yantana domin isar da sako halaye ko kuma ɗabi'un wani kai mai hali in ka gani wannan halinka ne ba mun yi ne don mun san ka amma saboda hulɗar da muke da mutane muna ganin irin rayuwa da take kasancewa to dole na mu dawo mu ka mutum da Allah ya ce ka yi wa'azi ta hanyar da kake da dama idan har mu samu damar rika turu na wa'azi mu tashi mu yi wa'azi ga al'umma ba to bisa ga basiri da Allah ya bamu mu fito ko da ta harkar fim ne mu isar da wannan sakon ga mutane wani Allah bangaren biyar bokaye ne ga yadda ya kamata ka yi ba boka ya kamata ka bi ba Allah ya kamata ka koma ma domin samun biyan ka amma duk da haka malamai din sun kasa fahimta mu don shi fina-finan mu sun ka kasa tasiri saboda gaskiyar magana ba mu cika kaucewa ba kuma ko mun kauce saboda malaman na bai da mu sukan dawo da mu bisa ga hanya wadda a ta gaskiya tsoron hakan mukan shirya da labari mu zo mu kai musu don su duba su ba mu shawara su sun kira kansu a matsayin malamai ne na addini kuma haka take kenan wannan yana da alakar yadda wasu ke baya-bayan shiga sana'ar suna so su shiga ko da 'yan kasuwa ne ko kuma ma'aikatan gwamnati suna ɗari-ɗari su shigo saboda irin yadda malamai suke hararanta da masu yin ta kake buƙatar ka eh gaskiyar magana akwai wannan didda da ni nan na sha kalubale gidanmu kamin iyaye nasu fahimce ni saboda mi gidaje kai a matsayin ka na ɗa namiji matsayi na ɗa namiji saboda mi iyaye na malama addini ne magana ta gaskiya lokacin da aka ce na fara fim aka fara ganin fim dina wuraren 1992 aka ce a ai shikenan da ina riga na koma dan kalcan lalace iyayena sun riga sun yi hasara ta <laughs> eh suka ce ba haka nan bane wani me ya kai ka ga harka fim na ce musu gaskiyar magana ni na tashi mutum nake mai sha'awa ta rubuce rubuce karatu littafai nobel na turanci da na hausa na soyayya a sanadiyya hakan ga na tsinci na matsayin marubuci kuma aka waye safiya na tsinci kaina cikin harka fim dumu dumu na ce musu ni ba wai na shiga harka fim bane don lalaci na farko dai ina da aikin da nake yi na gwamnati na biyu ni dan kasuwa nake na uku dan siyasa nake na hudu dan jarida nake ya kamata ka tsaya wuri dai fa eh, malam bari mu dawo na waje kai ni eh, za ka ci um, sunana nasiru bello wanda ka fi da suna big ka taɓa fuskantar ƙalubalen da 'yan uwa suka fuskanta a unguwarku ko a garinku ko a gidanku dangane da wannan sana'a eh to gaskiya haka ne kalubale a ko da yaushe mu da muke waɗannan harkokin muna fuskantar shi ta bangarori da dama daban-daban ya Allah ta fannin iyaye ne abokani da kuma mutanen unguwa da kuma gari baki daya so a ko da yaushe shine abin da nake son jama'a su lura shi anan shine wanda ke sana'ar fin malami ne idan har zaka iya duba malaminka na makaranta addini ko kuma na makarantar boko ilimin zamani ka kira shi da suna malami to ya kamata a ce ko dan fim ka kalle shi da wannan fuskar na cewa malamin ka ne ba ka gani watakila shi ne abin da ke ba su haushi a ce masu malamai ko a ce muku malamai to idan za ka iya duba na hanyar shi ne a hanya ta bako da za ka iya tarbiyyatar da mutane da suke rayuwa a wannan zamanin yanzu shine haraka fim misali na hausa wanda yake idan za ka iya kiyasta mutanen da suke kallon fim yanzu na faɗin duniyar nan gaba ɗaya ko kuma yancin arewacin nan namu gaba ɗaya za ka tarar cewa idan za ka kasafa su zuwa kashi ɗari za ka tarar da kashi saba'in zuwa tamanin suna kallon fim kamar ga mai magana na gaba ne ya faɗa na cewa mahi yawancin mutanen da suke kallon fim mata ne maza wayanda waɗansu ba su samun damar su fita domin su samu ilimi to amma ta sanadiyar wannan fina-finan namu da muke yi suke kallo muna isar da saƙon da ya dace mu isar ga mutane suna kallo misali idan ka haifin fim ka fito mugu wannan ya fito na kwarai amma yawancin fina-finan da muke a fito za ka tare da ba za mu taɓa ba da dama ga wanda ya fito mugu ba ya samu nasara especially idan ka koma gefen mata mata kowa san sun fice a wajen shiga bokaye da sauransu makamancin haka za ka tare da cewa duk fin da za mu fitar a gefen mata na zuwa wajen boka ko da sauransu za mu kokarin mu ga cewa wannan fim din nan mun bata. duk wata alaƙa da mace za ta iya samu ko nasarar da za ta iya samu a tsakaninta ta ita da buka wannan mataki ne na bai ɗaya a tsakin masu fina-finai na jihar sokoto ko kuwa ɗaiɗaiku haka wanda ya ga dama a'a mataki ne na bai ɗaya na gaba ɗaya mu duk wanda ya ɗauka in dai har ka kira ka amsa sunan ka cewa ɗan fim kai a jihar sokoto to lalle ina ganin abin nan namu ɗaya duk producers da muke da su mukan haɗu da su mu yi mitin duk producer da zai fitar da fim za mu zauna da shi zai kawo film din shi a tebur za a zauna a duba a tace shi in an ga ya dace isar da wannan sakon kamar yadda mai magana na gaba ne ya faɗa na cewa kafin a fitar da fim za su a kai wa malamai su duba su ga abin da ya dace sannan kafin mu fitar da kowane fim kowane za a bashi din shi kamar yadda ya faɗa idan ka duba ko kuma kamar yadda ya ce cewa ya yi ya ba wani malami ya ce ba zai da ba sai ya bashi labarin fim din gaba daya ka kenan bi ma'ana tun kafin mu fara fim sai mun tace shi tsakaninmu da malamai wanda yake idan bai saba wa addininmu ba ko kuma bai saba wa al'adunmu ba sannan har za a yadda wannan fina fara shi idan ya saba ba ma za a da tunin gaba ko a fara shi ba ballanta ma a bari a kare shi fita so ka nan a ko da yaushe abin da muke nuna mutane shine su daina ɗaukar mu ko kuma su daina kallon mu da wasu idaniya na daban bisa ba ga yanda muke ba idan mutum yana neman bayani ko kuma bai san abu ba yayi tambaya kafin ya yanke hukunci malamai magada annabawa aka ce kuma masu nisar da al'umma zuwa ga siraɗin mustaƙima miƙaƙƙiyar hanya domin gudun kaucewa a faɗa hanya mai kwazazzabi da ƙaya wadda za ta kai mutum allah kyauta madala jama'a daga ƙarshe wani irin kira za ku yi ku zuwa ga abin da kuke buƙatar hulɗar ta kasance a tsakaninku da shugabannin addini sarakunan gargajiya masu unguwanni da kattai da dai makamantan haka da ma iyaye ga baki da a takaice saboda to salamu alaikum ah, a kira na anan shine muna kira ga malamai na jihar sokoto ko kuma najeriya ga baki ɗaya da sarakunan gargajiya da hukumar tarihi da al'ada a fa ci gaba da bamu shawara kuma su rinka yi mana adalci su rinka kallon mu mutane na gari tamkar yadda kowa shike mutum na gari idan sun ga mun yi kure to Allah su dawo da mu hanya a buɗe take makarbi shawarwarin su domin dawowa da mu bisa ga hanya madaidaiciya kowane ɗan adam ajizi ne muna kure to don Allah idan muka yi kure malamanmu sarakunanmu hukumar tarihi da al'ada da ma mutanen gari ko 'yan kallo to kofofinmu a buɗe suke muna jerin shawarwarinsu domin mi duk wanda bai karɓar shawara to ba musulmin kwarai bane ko kuma in ce ba mumuni bane masha Allah Allah ya sa sun ji kai kuma um, kamar yadda ya faɗa mu da duk abin da muke nema a malamai shine su fahimce mu su kuma su fahimci abin sakon da muke ƙoƙarin turawa jama'a shi kaɗai ne ban da abin da zan cewa illa dai Allah ya ƙara daidaita tsakanin mu da malaman nan eh, kar a dinga kai ruwa rana kamar yadda aka gani a wasu bangaren gaskiya harkar fata kyau kuma ba daɗi kuma bai kamata a ce sokoto ta kasance haka ba ko wallahi hmm. kai kuma malam mai tamama to ni abin da yake kira na a nan shine ga al'umma da sauran mutanen da ke shirya fina-finai irin mu to mu kasance masu wa kan adalci da natsuwa mu yi abu wanda yake ba a sha ba don ba za ka iya jam'i ka ce kowa duka zuciya ku ɗaya ba ko a cikin mu tabbas akwai wanda suke in ka kalli wani abu za ka ga cewa abin ya saka da ya surka da batsa to amma ba wannan ba al'adun mu bane nan To madala jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki da ma waɗanda ba su samu damar tofawa ba a cikin wannan shiri domin mun so a ce wani wakili daga cikin malamai da ke wa'azi a Sokoto ya tofa albarkacin baki to amma mun yi ƙoƙari mun rasa wanda za a wakilce su. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a halin yanzu musamman Malam Bello Shehu a Cida da kuma Bello Shehu a Shana sai kuma Jamila Visible da kuma Nasiru da Nasiru BA Hassan ni Muhammad Salisu su tare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamun huta lafiya.